shekara ta da ashirin 2021 miladiya kamar yadda muka saba muna wannan farfajiyar masallaci kusa da sabana bank titin ahmadu bello waye a wannan birnin wato sokoto birnin shehu inda muke haɗuwa domin karanta alkur'ani mai girma da fassarawa gwargwadon fahimta muna roƙon allah shi muna muwafaka da abin da yake so ya dada shi allah ya sakamakon alkhairi ga dukkan mu baki ɗaya masu ɗaukar ɗawainiyar wannan aiki da masu saurarawa da masu ba da goyon baya ta kowace fuska allah ya rubuta cikin mizani ya haɗa mu cikin rahamarsa muna cikin suratu eh, jiya mun kai ƙarshen suratu ra'ad za mu tashi suratu ibrahim alaihi salatu wassalam na'am bismillah Ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض suratu للكافرين من عذاب شديد سورة إبراهيم سورة إبراهيم annabi ibrahim ɗaya ne daga cikin manya-manyan annabawan allah manzanni ulul azmi minar rusul cikin manzannin allah alaihi wasu wassalam akwai mutum biyar zaɓaɓɓu da allah ya zaɓe su to shi yana cikinsu annabi nuh annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to cikin biyar din nan biyun nan suna gaba shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi annabi ibrahim to biyun kuma ɗaya na gaba wanda yake sananne ne shine khairul khalqi ajma'in muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shi annabi ibrahim matsayin cikin kakanni ne iyaye ga shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne allah ya yabe shi da assasa ginin ka'aba allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'id إنك أنت السميع العليم kaji ya ambace shi annabi ibrahim lokacin da yake daga halsashen gini na ka'aba da shi da ɗansa annabi isma'il to ƙarƙashin annabi isma'il aka samu adanana adanana kuma shine kaka na ashirin muttafaqun alaihi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka shi ne baban annabawa ana ce mishi abul anbiya allah ya sanya zuri'arsa annabawa da yawa fiye da sauran annabawa muna fatan Allah ya haɗa mu da aƙidarsa muna fatan Allah ya tabbatar da mu akan aƙidarsa wadda Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan sai ya to an kira sura ah, da wannan suna surata ibrahim litadammuniha qissata iskanihi waladahu isma'ila biwadin ghairi dhi zar'in inda baitul haram wato an kira surar da wannan suna saboda surat ta kunshi wani tarihi lokacin da annabi ibrahim ya kawo ɗanshi annabi ismail ya zaunar da shi a nan wurin da za a gina dakin ka'aba ta hanyar kawo mahaifiyarsa hajara lokacin da ta same shi yana yaro ɗan ƙarami jariri ya aje sanan da umarnin allah har allah ya tabbatar da abin da ya tabbatar a wannan wuri saboda haka surar tana da wannan magana sai aka kira ta da sunan shi al-imam rahimahullah shi kuma ya ce an kira ta da wannan suna saboda ta kunshi addu'o'in annabi ibrahim wanda da wannan addu'o'in nashi ne allah ya cika ya cika ma wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam darajarta na samun ɗaukaka da wasu abubuwan ibada gurabin ibada kamar hajji da umra wanda aka sanya a ɗakin ka'aba alƙiblar sallar dukkan al'ummar musulmi baki ɗaya wanda ke nuni ga girman wannan al'amari da ya faru a wannan wuri to sura tana kunshe da wannan magana shi yasa aka kira ta da wannan suna malam al'aliyu albami wanda ya ta'aliki da dan sharhi game da raddul azhan na shekuna abubakar mahmud gumi rahimahullah ya kawo cewa wato suna annabi ibrahim ya zo cikin alkur'ani wajen sau da 69 amma duk yawan sunan da ya zo cikin alkur'ani babu inda aka kira babu wata surar da aka kira ta da sunan, shi sai ita wannan sura tare da cewa akwai sunan shi a cikin surori da yawa to ko wannan suratul a'la inna hadha la fi suhufil ula ko to amma kaga irin haka nan cikin suratul baqara wasu surori da yawa sun da sunan shi amma wannan ce ta samu wannan matsayi na aka kira ta suratu ibrahim ba amma kira ta da wani suna ba in ba shi ba da akan samu wata sura tana dauke da suna fiye da haka kamar karatunmu na can suratu muhammad a ce mata suratul qital to ita wannan ba ta da ma wani suna muttafaqun alaihi illa suratu ibrahim Allah shi tabbatar da ƙarin daraja ga wannan manzanni da annabawa baki daya to kamar yadda muka saba na hitowa da munasaba tsakanin surar da ta gabata da wadda ke zuwa ayat da muka karanta karshe a waccan sura al-ramma wa yaqulu allazina kafaru wa yaqulu allazina kafaru nastamu sala mm. qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum wa man tuhu ilmul kitab ka gani wa yaqulu na kafaru kafirai suna cewa lasta mursala kai ba manzo ba bane kaga batun manzanci ya zo sur aya ta ƙarshe. ko ba haka ba kulka ce musu kafa billahi shahidan Allah ya isa ya zan mai shaida bai ni wa bai nakum tsakanina da ku akan cewa ni manzo ne wa man indahu ilmul kitab alkitab shine kalma ta ƙarshe a sura da wanda yake da ilimin littafin Allah wato ahalul kitabi sun shaida cewa ni manzo ne ka ga maganar manzanci ne ke ciki maganar littafi ne to ita wannan mai ta bude da shi alif lam ra kitab kitab din da aka bude da shi kitabun anzalnahu ilaika littafi ne wannan muka saukar da shi zuwa gare ka shine alkur'ani mai girma anzalnahu ilaika da miri ne da ke komawa gawa ga a'a wanda aka saukan ma kaga manzo Allah ne dama ya ce kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya shaida ya zan ni manzo ne suna kore mishi manzanci sai gashi wannan sura ana bude tana cewa an sauka muka da littafi <laughs> ya tabbata shi waye wa yake ba da shaida Allah ke ba da shaida kai manzo ne gashi nan mun sauka muka da littafi kitabun anzalnahu ilayka wa anta rasulullah littafi ne mai girma wanda muka saukar da shi zuwa gare ka litukhrijan nasa dan ka fidda mutane a matsayin ka nawa rasulullah ka fitar da su da da'awarka min zulumat daga duffai na shirka da kafirci na sauran ayyukan barna ilan nur zuwa ga haske na imani da sauran ayyukan alheri bi izni rabbihim da izinin Allah mahalicinsu su wayannan da ke cewa lasta musala to allah da ya halicce sa shi ya turo ka don kai wannan aiki kaga munasaba ta haɗu sosai ila siratil aziz ka kai su zuwa ga hanyar mabuwayi allah nan da ya aiko ka mabuwayi ne don haka ya fi karfin su ya fi karfin kowa alhamid abin yabo ne ko ba su yabe shi ba ya yabi shi kuma bayansa na gari sun yabe shi don haka akwai ayoyi da ɗan dama baya waɗanda suke da munasaba da sura amma wannan kaɗai muka rika ta isa ta tabbatar mana da munasaba tsakanin waccan da ta wuce da wannan ke tahe wannan allah wanda yake al'aziz alhamid sai aka kawo adafi ko kuma wato na'ati nashi allahi lazi lahu mafi samawat shi wannan shine Allah wanda yake da mallaka abin da ke cikin sammai wa mafi da abin da ke cikin ƙasai duka nashi ne wa wailun lil kafirina kuma bani ya tabbata ka kafirai sai ka hada shi da munasabar wa yaqulu na kafaru lasta mursala kafirai na cakai ba manzo ba ne, to wailul kafiri kafirina to sun shiga uku kuwa tunda suka karyata manzancinka bani ya tabbata ka kafirai min azabin shadid daga wata irin azaba mai tsanani wadda Allah ya dan ma wanda ya kafirce wa manzansa, ya kafirce ma Allah mahalicinsa, ya kafirce ma abin da ya waje ba imani da shi

wato kira'a da ta zo da kasarar lamul jalala ya nuna allahi din nan na'atun ne li al hamid an fahimta ko shi yasa ya samu wannan jarra akwai kira'an allahu sai ya zan sabon magana ce yawa allah ya samu dace wayannan kafirai da ke da azaba mai tsanani alladhina yastahibbuna al-hayata duniya dunya wayanda ke son rayuwar duniya alal akhirati akan lahira inda son duniyar nasu ya wuce gona da iri kenan inda son duniya ya ja musu matsala kenan son duniya duk wanda a cikin duniya yana son ta yi kamar yadda shi kansa sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbiba ilayya min dunyakum salasun ko an ya mini son abu uku cikin duniya ku aure turare da kuma mi annikahu wale eh waje ila qurratu aidi fi salati ko shine da uku wato da aure da turare sai kuma sallah ya ce an sanya mini na tsowa ido da kwanciyar hankali idan na shiga sallah to kaga cikin abubuwan duniya ya ambaci wato aure yana son wato abinda mutum ke so na tsakanin namiji da mace yana son kuma amfani da turare to kyau kenan shi ma akwai wani abu na duniya da yake so wanda ya halatta duk mai rai ya so shi duk rai namiji yana son me yana son mace mai lahiya duk wata mace mai lahiya tana son mai ita ma tana son namiji Allah ne ya sanya muna son wannan abin ya ce zuyina lin nasi ko hubbu shahawat والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة المسومة والأنعام والأرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب kaga an kawata wa mutane Allah ce zayyina linnas an kawata wa mutane hubbu shahawat son sha'awoyi wa ya kawata musu Allah ne ya kawata musu saboda haka ashe son duniyar son abun sha'awa minan nisa'i mata minan nisa'i wal wal maza wal na da yaya wal qanadiril mukandara da kudi madudai kuɗi zunzurutu masu yawa mutane suna son su an kawata musu son su ila nan kowa na sai ya tara kuɗi masu yawa haka ne masu albarka kuma ko ba kowane kuɗi ba Allah raba mu da kuɗin da ba masu albarka ba to saboda haka rizkan ban mutane Allah ya sa musu muna son su Allah ka ba mu su kuma ka hore muna amfani da su inda kake so to saboda haka Allah ya sanya wa mutane son wannan da abin hawa wal khairul musawwama da abin hawa na irin zamani wanda yake wato na biyan bukata wal hars da kayan gona Allah ya sanya mu dan adam son harakar kayan noma ya ga cewa gonar shi ta yi kyau wal an'am wal hars sai ce duk wannan jin daɗin tarkacen duniya ne amma akwai abin da shi ne lahira aljanna to don haka wa'annan kafirai da aka ce suna da azaba mai tsanani sai ce alladhina yastahibbuna alhayata hayatar duniya wayanda ke son rayuwar duniya inda an tsaya nan kawai to da kenan duk wanda ya so irin wayancan abubuwa shi ma zai shiga aljanna zai shiga wuta kenan amma sai ce ya alhayata ad-dunya ala akhirati akan akan lahira wayanda suka zaɓi duniya akan lahira ita lahira sai fakin ɗinta ba su neman ta kamar yadda ya ce innal lazina layar juna liƙa'ana

Allah ya ce innal ladhina la yarjuna liqa'ana lalle wa'anda ba sa fatan gamuwa da mu samu alherin mu wanda ba su damu da aljanna ba ba ruwansu da hukuncin Allah na lahira waradu bil hayati duniya suka zaɓi rayuwar duniya ita dai su dai su dai samu duniya su dai samu duniya su dai tara kuɗi waɗama annubiha suka natsu da ita su dai inda Allah ya ba su duniya to shikenan su ne dai waɗanda rabbana atina fid duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ba ruwansu da abin da Allah ya tanadi lahira ba gana aljanna dubar taso ba kai a ba su duniya su ci da tsinke shi yadda ne su don haka ba su ibada ba su roƙon Allah lahira ba sa ne ba su ba su mahalkin ma aljanna su kawai duniya ta dame su wallazina hum an ayatina gafiluna kuma game da ayoyin Allah na Qur'ani ayoyin Allah na halitta da ya dan a gane shi a girman shi ba ruwansu da wannan ba su la'akari da su kawai duniya suka taddame su sai Allah ya ce ula'ika ma'awahumun nar wayannan makomarsu wuta duk dan duniya zalla dan wuta ne kawai in ya je lahira babu magana aljanna tsakanin shi tunda bai so ta ba bai neme ta ba in ka ga mutum aljanna ya neme ta ne ya sa rai yana roƙo yana son Allah ya bashi Allah muna so Allah ka ba mu wannan sakamakon su kenan wuta bai makanu yaksibun saboda abin da suke aikatawa don haka hayyau nan ƙasa ƙasa suratul a'ala ya ce bal tu'thirun alhayata duniya hmm. ya ce a ku dai mutane kuna son rayuwar duniya mutane da yawa babu ruwansu da bin doka Allah wurin neman duniya shi dai ya ga yadda zai samu kuɗi ya irin gidan wane ya irin motar wane ya sa irin rigar wane to wallahi komi kafircin da ake yi inda aka ce ya yi zai wasan ya kasu ga sanan su ne sanadin irin su ne suke sa ake mi ake kidnapping ko ba shi kai ba ba san duniya ba ne mutum ya yi tsafi ya yi shirka ya je ya kama sana'a kidnapping wai don ka a kama shi don ka a hukunta shi amma ya san Allah zai yi mi ya fasan zai mutu to can bata dame shi ba a bari haccan dai duk abin da za a yi a bashi haccan ya yadda wasu da za su yi tsafi su yi shirka su yi kafirci a ciro gabubuwan ɗan adam a ciro kafan wani ko a ciro idon wani ko a ciro farjin wani ko na wata a zo a yi musu tsafi a ciro kan wani mai rai a zo a yi musu tsafi sun yadda a turbuɗe wani abu da rai wani mai rai a turbuɗe shi da rai sa ne ko raƙumi ko jaki ko mutum a je a hangin wani a cikin ɗaki na tsafi duk sadda suka zo suka kira sunan shi ya yi musu amon kuɗi sun gamsu kun ba sa nihin tuba ba sa nihin gyarawa kuma sun san kwanakin nasu ƙirgagu ne amma sun yadda da haka yastahibbuna alhayata dunya ala alakhirah radu bil hayati dunya wa annu biha sun yadda da duniya sun natsu da ita wani saboda ya hau kujerar mulki zai nemi boka duk inda boka yake ya je a yi mai tsafi tsafi duk abin da ake kawo ya yadda ya kawo duk abin da ake faɗa na kafirci ya yadda ya faɗa duk abin da za a faɗa za a aikata na shirka ya yadda ya faɗa wani ma a ce sai ya yi zina da uwashi kuma ya yi wani a ce sai ya yi luwaɗi da irin kaza wani a ce sai ya je can kusa da ɗakin ka'aba ya kama hotel yana kallon ɗakin ka'aba da shi da wanda ya luwaɗi da shi sannan zai samu wannan abin kuma ya je ya biya kujera da tashi da ta wanda za su yi luwaɗi su ta can a yi wannan saboda allah mai suka zaɓa yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah sun zaɓi son rayuwar duniya akan lahira wannan ba mai haka sai kafiri ko mutum ya ce yana da imani ƙarya shi kai son shi na duniya ya haison lahirar shi don haka hadisi ya tabbata daga musu sallallahu alaihi wasallam ma bi ibani ja'i'ani ursila fi ganamin bi afsada fi dinil mar'i min hubbi dunya ila akhir hadis manzo Allah ya ce kura guda biyu da aka turo su gargin tumaki suna cikin bala'in jin yunwa barnar da za su yi a cikin tumakin nan ba ta kai barnar da son duniya da son girma yake yi wa mutum ga addinin shi ba yanzu wanda ke wannan ai barnar da son duniya ya yi mashi ta haɓar na koraye cikin gargin tumaki haka ne ko ba haka ba ai su kusan kamar ba barna suke yi ba ga kansu su dabbobi ne kuma cin abinci suke yi to shi ma wancan haka yake ya eh, shi gane kai cin abinci ne in dai hanyar cin abinci na ne wallahi ne komi ina yi haka wani zai ce ko in dai hanyar samun abinci ne wallahi shi komi yana yi iyaka in mutum ya hito ya sadaka wata kunu min ba'dihi qawman salihin kenan ko to Allah ya sawaka to jama'a mu riki duniyar nan yadda take mu riki duniya yadda take in dai kai musulmi ne mumini to ka riki duniya abu ce mai sauki abinda Allah ya hore maka na halas ka samu kai amfani da shi ita hanya ce ta tsallakawa zuwa ga lahira an fahimta ko duniyan nan hanya ce ta neman lahira ba a zo duniya don a zauna da don a zauna ba haka malam aliyu na bangi ya ce ko duniya ba mu zo zama ba to maganar nan gaskiya ce saboda haka za a mutu wallahi matsalolin da muke cikinsu yau duk ba komai ne ba son duniya shine babban bala'in da ya jefa mu cikin wannan bala'i yau mafi yawa da yawa da yawa daga cikin jami'an tsaro aikin su neman duniya ne kawai ba wai amanar da ke kansa ta tsaron ƙasa ke cikin zukatansu ba ya za a yi mutum ya tara shi ma ya je garinsu ya yi katon gida ana mai fadanci in ya yi ritaya ya samu ya buɗe wani kamfani wanda zai ci gaba da samun abin duniya shi ya dame shi saboda haka zai iya ba ɓarawo haɗin kai bisa ga aikin shi ya ba shi sa'a ya ci amanar jama'a ya biya bukatar shi sai an shirya an biya shi to kila a wata dubu ɗari ake bai shi ko dubu tamanin ko dubu ɗari da ashirin to an zo an kawo mishi miliyan goma wanda kila in ya haɗa duk albashin shi na shekarun da zai yi kila bai wuce nan ba kuma ya ga cewa in ya bi wannan albashi yaushe zai irin gidan wane subhanallah irin gidan wane wa su wani da suka yi gidajen na suke yau wanda suka gabace ka suna ina da yawa sun tafi sun bar gidajen wasu gidajen ma magada sun sayar me yasa ba su da su ba ka gida wance ka gina gidan tabbas gida mai tabbas wallahi dan kaɗan ɗin nan da kake gani in ka yi haƙuri da shi shi ke da albarka Allah shi kare mu daga mugun son duniya wa yasudduna an sabilillah kuma ɓarnarsa ta biyu waɗannan kafiran suna hana wasu bin Allah suna hana wasu bin Allah suna saddan an sabilillah wa yabgunaha iwaja kuma suna neman sabilullahi din hayya addinin Allah ta tahi karkace kar ta miƙe daidai sun yi san mutane su ɓace a taro a lalace gaba ɗaya wa yabgunaha iwaja wala'ika Allah ya ce wa'annan fi dalalin ba'id suna cikin bata mai nisa daga gaskiya to Allah ya kare mu sai Allah ya ce أرسلنا رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم in ka hada da wannan aya Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko wani manzo ba illa bi lisani qaumihi sai da harshen mutanensa yau in ka hada ta da waccan aya ta karshe sun hade ko ba su hade ba wa lazi na kafaru lasta mursala kai ba manzo ba ne saboda wasu dalilai na banza da suke kallo suna ganin ai shi dan uwansu ne ga shi cikin su yake Allah ya ce wa ma salamin rasula ba mu aiko wani manzo ba daga cikin manzanni duka illa bilisani qaumihi sai da harshen mutanensa wato duk manzon da Allah yake aikowa mai yaren mutanen wurin da yake ne ake aikowa me yayi hikimar haka liyu bayyana lahum dan yayi musu bayani don su fahimce shi yanzu in aka tashi aiko manzo a nan kasar hausa inda za a aiko ban ce za a aiko ba <laughs> misali ne sai aka aiko mana bature mu aje turanci ma tun da shi yanzu ya yi taushi an iya shi da yawa to a ce a yi kudin china <laughs> yaya shi yaren nashi za a koyo ko ko addini za a koya kaga in yi bayani me za a fahimta in ya zo sokoto ya tara mu yi bayani <laughs> me za mu gane mai masa inda ya yi ba ya je kaduna ya tara su musu bayani ba za su fahimci inda ya ba ya je abuja ya bayani ba a ganewa ya je kano ya je lagos duk inda ya je sai dai a ce an ji shi yana motsi da bakin shi amma aiko aiko bahaushe tan tagarya dana dan sakwato ne ko dan kano ne ko dan zariya ne ko dan ina ne in dai bahaushe ne ko dan katsina ne to za a yi mi za a fahimce shi don haka da allah ya tashi aiko manzo na ƙarshe annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aiko shi can ƙasar shi ta larabawa kuma ainihin balarabe kuma ba ƙure shi dan asalin yaren ƙwarishawa wanda larabcin ƙwarishawa shine mafi tsada a cikin larabci to sai Allah ya zaɓo cikinsu gida mai karamci gida mai mutunci to sai ya zaɓo cikinsu ya aiko shi to kawa kenan ya tabbata menene shi shi manzo ne kuma aiko shi da harshen mutanensa to a nan sai wasu malamai suka tada muhawara da tattaunawa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba mu taba aiko wani manzo ba face sai da yaren mutanen shi to kenan waɗanda ba yaren shi ba kenan ba aiko shi ba gare su tunda duk wanda za a aiko an ce sai da yaren mutanen shi to kenan shi a aiko shi ga larabawa kadai kenan tunda saura mu da mu da ba larabawa ba kenan ba mu shiga ciki ba aka ce a'a to kenan yayi karo da waccan aya وما أرسلناك إلا Allah ya ce ba mu aiko ka ba illa ka fatan linnas sai ga mutane gaba daya bashiran wa nadhira kana mai albishir kana mai gargadi to haka wannan aya ta nuna aya koshi ne gaba ga kowa da kowa to don haka sai suka ce to ya abin yake nan ta yi karo ko ba ta yi karo ba shi ne wani malami na shekul islam zakariya alansari a cikin wani littafi na shi fatahun rahman bi kashfi mata labbasa fil qur'an suna littafin kenan fatahun rahman bi kashfi mata labbasa fil qur'an wato budin Allah mai rahama wajen bayanin abin da ya dan kawo rikitarwa na qur'ani yana bayanin irin wayannan ayoyi ne kawai shi littafin ya ce. inda Allah ya ce wa ma min rasulin illa bi lisani qaumihi in qulta idan ka zo ka ce nan hadha yaqtadi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam inna ma bu'isa ila al-arab khassa yana yi wa ka ce to kenan an aiko shi ne ga larabawa kadai tunda su ne ke da yare shi fa kayfa al-jam'u bainahu wa bain qawlihi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a رسول الله إليكم جميعا الذين والحق دم ما تسوء آية قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض Allah ya ce ya kai manzo ai ka ce ya ku mutane ni manzo Allah ne zuwa gare ku baki daya kaga daidai da waccan ma arsalnaka illa ka fatan linnas to da ita waccan aya da wannan yaya suke da wannan kuntu sai ne ce ursila ilan nasi kafatan bilisani qaumihi wa arab amsa kenan ursila ilan nasi kafatan an aiko shi ne zuwa ga mutanen duniya gaba daya bilisani qaumihi da harshen mutanensa wa huwa al-arab wa ne sune larabawa kuma shi ba balarabe ne to akwai matsala anan manzanci ya shafi kowa amma da harshen mutanen shi aka saukar da manzancin ƙur'anin da larabci aka saukar da shi amma bai hana ya zama saƙon ya shafi kowa da kowa an fahimta ko don haka suna haɗuwa shi ursila ilan nasi jami'an amma bi lisani qaumihi a aiko shi ne ga mutanen duniya gaba ɗaya amma da wani yare zai zo yaren mutane shi domin nan ne zai fara da'awa ko ba haka bane nan zai fara isar da saƙo har su fahimce shi sannan sakon ya tsallaka zuwa ga wasu na nesa to wayanda a sakon ya zo masu kuma sai ya zama dole su koyi mi su koyi wannan yaren na larabci domin su fahimci wannan addini domin aka ce kowace kabila a aiko mata da nata manzo saboda wa ma arsalna min rasuli illa bi lisani qaumihi wato nan ma nan ma cikin Najeriya kenan ba a san iyakan manzannin za a aiko ba kenan <laughs> ko ba haka ba za a aiko har da kare kenan ko za a aiko ba sakwace ke za a aiko ya muri ai ba wani abu nake cewa ba ka gani za a aiko kuma bayar bai kenan ko za a aiko ga sunan dai kabilun najeriya nawa ne suna da yawa saboda haka ko naija kawai ai manzannin sai sun yawa a naija kawai inda nake zaune tun daga sanan wata kabilan mamu da ke cikin Niger ba mu san su ba sai an zo tarihi ga a ah, akwai wasu abu kaza to saboda haka kuwa kaga ai abin zai zama hikima za ta yi kadan don haka inda an samu manzo ya zo da yaren da ba na mutane inda yake ba to shine za a yi challenge din wannan aya amma in dai an sami dan yaren wurin da yake ne to wannan shikenan magana aya ta tabbata kuma haka yake duk manzon da aka aiko da yaren mutanen shi ne don su fahimce shi musu bayani to in suka fahimta sai abin ya fantsama ya je zuwa ga wasu wurare ai in muka dawo ko ga wani abu na sha'anin duniya ai akwai abu da yawa da dan wani kabila zai hito da shi mai amfani sai sauran kabilu su yi me sai su koya a wannan kimiyya da fasaha duka da ake fa'idantuwa da ita yanzu ai dan wata kabila ne ya fara hitowa da abu kaza wannan makarfan da muke amfani da shi ai kila wani dan wani kabila ne ya fara to amma sai aka karanta aka dauka ana amfani da shi ilmin muka suna nan da yawa sai a rubuta da turanci misali yanzu da turanci muke koyo ko ba haka ba wasu abubuwa na kimiyya to wasu kuma za su zo su ma su shiga su koya kaga kenan abin ya game sai a koyi wannan yaren wannan yaren dan a ci amfanin wannan abun da aka fito da shi da wancan yare to in har ana koyon wani yare don a ƙaru da abun duniya me zai hana a koyi yaren larabci don a gane addini ai kaga shi ne min babi wala shi fi cancanta ma a koya saboda haka wannan abun da Allah ya faɗa haka yake duk manzo ana aiko shi da yaren mutanensa fa man yasha amma sai Allah ya batar da wanda ya so batarwa don haka wani a nan ma zai makale ya ta jayya da Qur'ani me zai sa a ce an aiko shi da yaren mutanen shi kawai to kenan shi manzancin shi ya tsaya ga mutanen shi kawai kenan bai shahe ba to dama kila ba ka san manzanci sai ka san inda ka yi dama ba ka so to tahi za ka gamu da Allah dama an riga ka ga wasu sun ce waya qulul ladzina kafaru lasta mursala ai an riga ka karyatawa da haka mu mu yadda da shi da yaren mutanen shi aka aiko shi amma manzancin bai tsaya nan ba ya shahe mu ilan nasi jami'an don haka mun yi iman da shi mun kuma gasganta shi Allah yana ɓadda wanda ya so wa ya hadi man ya sha ya shiryar da wanda ya so sai ya bi abin da annabi ya zo da shi da wannan sako wa huwa al-aziz shine mabuwayi in ka kareta shi mabuwayi na nan ka al-hakim kuma shi mai hikima ne ya san hikima da tasa ya zaɓi larabci da manzo mai kabilar larabci aka aiko shi domin yarensa allah ya ɗaukaka shi akan yarurruka da dama a cikin wannan duniya tamu allah ya samu dace na'am ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سنة الله سبحانه وتعالى يتشغل بياني دكي دكي. bayan ya dunkule ba ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba ma aiko wani manzo ba sai da harshen mutanensa to manzannin kenan suna da yawa haka ne to sai ya ɗauko ɗaya daga cikin zai bayane shi kuma wannan yana nuna cewa wayanda suka ce mashi ba manzo ba akan waccan aya akan munasabar da ke tsakaninsu kenan da suka ce shi ba manzo ba ne an samu manzannin da su ma wasu sun karyata su don haka in kun karyata ba ku kuka fara ba ga annabi musa nan zuwa allah ya ce wa laqad arsalna musa kuma haƙiƙa mun aika musa annabi musa bi ayatina da ayoyinmu wato allah ya bashi littafi a taura ita zo da shirya da haske an akhrij qaumaka da cewa ka fitar da mutanenka mina zulumat daga dufan kafirci da jahilci da bata ila nur zuwa ga haske imani da shirya da gaskiya kamar yadda kai annabi sallallahu alaihi wasallam aka sauka maka da wannan qur'ani tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila nur aya farko cikin cikin wannan sura to ba kai kadai bane shi ma annabi Musa haka aka aiko shi da taura sune ayatina an akhriji qaumaka dan ka hidda mutanenka cewa min adh-dhulumati ila nur shi ma wahayin da aka yi masa kenan kenan kowane manzo da aka aiko an aiko shi ne da irin wannan aiki ya hidda mutane daga bata ya kai su ga shirya to wannan shine kuma ake bukatar ya zama manufa ga kowane mai wa'azi ga kowane mai da'awa ya yi kokarin raba mutane da bata ya kai su ga shirya shine kuma manufa wannan kungiya mu izalatul bid'a wa iqamatus sunna izalatul shirki wa iqamatul tauhid izalatul eh, zulmi wa iqamatul adl abinda ake so kenan a kawar da shirka a tabbatar da mi tauhidi a kawar da bid'a a tabbatar da mi sunna a kawar da zalunci a tabbatar da mi adalci a kawar da ƙarya a tabbatar da gaskiya domin wayancan duka su ne zulumat shirka bida'a zalunci karya zulumat tauhidi sunna gaskiya adalci nur su ne haske to don haka wannan kungiya ta kowa da kowa ce kowa aikin shi ne matsayin shi na mumini ya zo ya yi kokari ya ba da tashi gudunmawa don a kawar da bidiyoyin da aka sa cikin wannan addini don ba su da amfani a tabbatar da sunnar da Allah ya aiko manzo da ita sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana izalatul bid'a kamar yadda mai iziya ce izalatul najasati ko babu izalatin najasati babin gusar da najasa shirka ma ya najasa ce innamal mushrikuna najasun saboda haka Allah ya ce mushrikai najasa ne majasa ce ta ma'ana domin ba su da tsarki na imani don haka kada ma su zo basu da ɗakin Allah to ita ma bid'a ai najasa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin addu alaiha bin nawaje sai ce mi wa iyyakum wa muhdathatil umur ka ku na hane ku daga dukkan ƙadagun al'amura cikin addini kenan abin kyama ne ba a son su alaikum bi sunnati kuma na umarce ku da bin sunnata saboda haka wannan ma'anoni suke tahiya a cikin ma'ana ta dukkan mai da'awa ya yi ƙoƙari shi da ya gai cewa ya rabu da barna ya kama gaskiya an fahimta ko ya kuma kira mutane zuwa ga Allah a dawo ga shari'a a a bar bata Allah taimake mu da haka to wannan shine sakon annabi Musa zuwa ga mutanensa Allah ya ce mishi kuma wa zakkirhum bi ayyamillah kuma ka tunatar da su da kwanakin Allah akwai wasu kwanaki na Allah subhanahu wataala Allah ya ce ma annabi Musa ya karantar da mutanen shi su tuna da wayannan kwanakin menene kwanakin Allah kwanakin kamun Allah ake nufi kwanakin da Allah ya kama wayanda suka karyata manzannin Allah kamar ranar fir'auna yawon min ayamin lahi ranar da allah ya kama fir'auna ya nutsar da shi cikin ruwa da shi da mutanensa gaba daya wannan rana ai ta shiga tarihi ko bata shiga ba to wa'azi ce ai kamar ranar samudawa da aka kama su aka aiko musu da iska mai karfin gaske ya kayar da su ya cire musu rayuwa kuma cikin rana guda cikin wuni guda zuwa bakwai ko to wayannan wayannan kwanakin suna cikin ayyamullah radda Allah ya kama samudawa radda Allah ya kama adawa su ma rana ce cikin kwanakin Allah to duk wayannan kwanakin da Allah ya hukunta wayanda suka karyata manzon da aka aiko musu Allah ya ce ma annabi Musa ya tunatar da su wayannan kwanakin wa zakirhum bi ayyamillah duk da wayansu malamai sun ce samudawa da adawa ba sa ciki a cikin maganar da Allah yake ma'anai Musa saboda ba ba shi labarin samudawa da adawa cikin attaura ba in aka cire su to sai dai irin ranar annabi Nuhu da mutanensa an fahimta ko da ranar annabi Ludu da mutanensa ai su ma an kama su ko kuma sun gabace shi saboda haka duk waɗannan da suka gabace shi al'ummomin da suka karyata manzannin su Allah ya kama su a cikin wasu kwanaki na musamman ya azabtar da su Allah ya ce ma annabi Musa wa zakkirhum bi ayyamillah ka tunatar da su kwanakin Allah to wani malamin bid'a shi in ya zo nan sai ce su sun san kwanakin Allah sai kwashi mutane ya wata duniya bata da su ba wasu kwanaki ake nihi ga Allah irin namu ba a'a ana nufin kwanakin kamun Allah ga makiya Allah domin a gaya mu mutane su wa'aztu da wannan kas su yi fada da manzonsu kas su karyata manzon da aka aiko musu kas su karyata littafin da aka saukan musu in sun karyata to akwai waɗanda suka karyata kahin su an kama su a cikin wasu ranaku na musamman wayannan ranakun su ne ranakun da Allah ya kira ranakun shi da ya kama su da su inda fi zalika lalle a cikin haka la'ayatin akwai ayoyi li sabbarin ga dukkan mai yawan haƙuri akan riko da imani akan riko da gaskiya akan riko da aikin alheri shakurun mai godiya akan ni'ima da Allah ya mashi sai Allah ya hada wato haƙuri da godiya a nan domin su ne tushen rayuwar mumini mai imani rayuwar shi ba da tafiya sai da haƙuri haƙuri akan bin allah haƙuri akan barin sabon allah haƙuri akan jarabawa in allah ya jarabce ka yi haƙuri har allah shi kawo ƙarshen al'amari kamar yadda muke ciki muna fatan allah ya kawo muna ya ba mu haƙuri sannan kuma sai godiya in kuma <clears throat> allah ya kawo ni'ima sai ka yi godiya godiyar nan ita kuma sai ta zama sanadin ƙari domin ɗayan biyu ne ko dai kana cikin jarabawa ka yi haƙuri ko kuma kana cikin ni'ima ka yi godiya an fahimta ko shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi faɗa a cikin hadisin muslim ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabatuhu sarra'u sabara fa kana khairan lahu wa in asabatuhu in asabatuhu darra'u sabara fakana khairan lahu wa in asabatu sarra'u shakara fakana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai abun sha'awa ga al'amarin mumini shi mumini komai nashi alheri ne kowane hali ya shiga in abun farin ciki ya samu mumini in abun bakin ciki ya same shi abun da bai so ya same shi wahala ne ko mutuwar dan uwa ne ko kuma rashin lafiya ne ko talauci ne ko tashin hankali ne sabara sai ya haƙuri sai kuma haƙurin ya zama mashi alheri wannan jarabawa sai ta koma alheri sai ta zama lada in kuma abun jin daɗi ya same shi ni'imar jin daɗin rayuwa ni'imar wadata ni'imar mulki ce ni'imar yan uwantaka ne ni'imar haihuwa ce ni'imar aure ce ni'imar damana ce gona ta yi kyau ni'imar cin zaɓe ce an samu wata kujera da ake nema shakara sai ya yi godiya sai ya bi Allah da wannan ni'ima ba zai saba ma Allah da ita ba sai ni'imar ta zama mishi alheri kenan ba kowa ke samun masiba ta zama mishi alheri ba sai wanda ya haƙuri ya bi Allah da wannan jarabawa ba kowa ke samun ni'imar duniya da abin da yake so abin ya zama mishi alheri ba sai wanda ya bi Allah da wannan ni'ima ya godiya ga Allah to shine Allah ya nuna ma annabi Musa da kuma dukkan bayin shi inna fi zalika la'ayatan la'ayatin likulli sabbarin shakur sai kawo shi cikin mubalaga ga dukkan mai yawan haƙuri mai yawan godiya domin ana son a yawaita haƙuri domin jarabawa tana zuwa da yawa to a yawaita godiya domin ni'ima tana da yawa kuma da jarabawa da Allah ke kama bayi ta, ta, ta musiba da wadda ke kama su ta ni'ima wace ce tafi yawa ta ni'ima ta fi yawa ka duba shekarunka shekara nawa kana lahiya shekara nawa kai kana rashin lahiya ai za ka ga cewa na lafiyar sun fi yawa to don haka sai ka gode ma Allah da yawa

أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Allah ya ce wa izqala Musa li qaumihi ka tuna kuma lokacin da Annabi Musa ya ce wa mutanensa banu Isra'ila kenan uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah da ya muku dama Allah ya ce akwai aya ga mai godiya ko to yana kiran su ga godiya ni'imar da Allah ya yi muku iz jakum min ali fir'aun lokacin da ya tserar da ku daga mutanen fir'auna ali fir'auna mutanen shi kenan an fahimta ko wato ana nihin an ce kun mutanen sa ana nihin shi kansa da shi da sa ya sumu na kumsu al'azab <clears throat> suna dandana muku mummunan azaba ashe wanda duk ke dandana muku mummunan azaba Allah ya raba ku da shi to yayi muku ni'ima wajibi ne ku yi mashi godiya menene yake musu na dandana musu azaba yuzabbihuna abna'akum suna yanke ɗayanku maza wa yastahiyuna nisa'akum suna raya ɗayanku mata ƙa'ida ce fir'auna yasa saboda ya ji labari cewa an ce za a aiko wani manzo wanda zai zama sanadin tahiyar mulki shi kuma manzon nan cikin kabilar banu isra'ila zai hito kun san ko kabilar banu isra'ila a Misira baki ne haka ne baki ne inda mun ji sadda annabi yusuf ya ce su yi me su dawo gari wa dai bi ahlikum ajma'in to wannan zuwan da suka yi shine sanadin suka ci gaba da zama har suka yi karfi to da suka yi karfi don da suke da ilimi kuma ga ɗansu ɗan uwansu ya samu matsayi cikin gwamnati ya shigo da su tunda kun dai musu aiki sun shigo to saboda haka suka yi ta karfi suka yi ta karfi ana ta samun canjin sarauta wannan fir'auna ya zo ya wuce wannan fir'auna ya zo ya wuce har aka kawo ga fir'aunan zamanin annabi musa to shi ko da ya samu wannan labari shine sai ya tsani wannan kabila sai ce kawai duk sadda matarsa ta haihi namiji a yanke duk matar bane isra'ila in ta haihi da namiji a yanka shi amma in ta haihi da ya mace a batta kuma su matan da aka bari hidima kawai za su yi ma 'yan ƙasa sun zama bayi ya yi ta hidimtar da su ya ciccire su daga harakar gwamnati don haka wayanda ma kenan sun riga sun girma ka ya sa dokai yankan maza su ma su zauna kawai su yi ta hidima ga mutanen ƙasa su ne ke sare itace su kawo su ne ke wanke-wanke su ke share-share suke duk wani aiki na hidima ta 'yan ƙasa da su da matansu kuma mazan aka dakatar da barin aka ci gaba da yanke su shin ya ɗanɗana musu mummunan azaba ko bai dandana musu ba to sai Allah ya kawo annabi Musa ya zama sanadin tserar da su aka halakar da fir'auna da mutanen shi wannan karamar ni'ima ce babban ni'ima ce shine yake musu wa'azi bayan an halakar da fir'auna yace ku tuna da wannan ni'ima wadda Allah ya yi muku inda ya tserar da ku daga fir'auna da mutanen mutanensa suna ɗanɗana muku mummunan azaba suna yanke ɗayanku maza suna kuma barin ɗayanku mata bayi wa fi zalikum a cikin wannan jarabawa da Allah ya yi muku ta raba ku da wannan musiba bala'un akwai jarabawa domin bala'un akwai hasanun akwai sayi'un akwai bala'un mai kyau wato jarabawa mai kyau akwai bala'un mara kyau jarabawa mummuna to tserar da tserar da su daga fir'auna a halakar da fir'auna bala'un wani iri ne mai kyau ko jarabawa ce mai kyau amma yankan ɗiyansu da ake yi ana bautar da mata shi kun bala'un ne aiko amma wani iri mara kyau saboda haka kowane yana ɗauka wa fi a cikin wannan ɗayan mai kyau ko mara kyau bala'un jarabawa ce mai girma ko dai mai kyau wajen tserar da su ya raba su da fir'auna ko kuma mara kyau abin da shi fir'auna ke musu amma dai tunda ana magana tserarwa ne sai mu ɗauki tserarwa ne wa fi bala'un min rabbikum azim akwai jarabawa kyakkyawa da ni'ima mai girma daga Allah mahalicin ku wadda take mai girma don haka ya wajaba ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi manzon sada'a don wadalla to shine da aka tserar da su ake musu wannan wa'azi wai bayan an tsayar da su an halaka fir'auna ga yanan cikin ruwa ya halaka to shine yanzu sai aka ce su dawo misira suka dawo gari suka mamaye komai da komai yanzu kadai ke cikin gari ba kowa fir'auna da duk sojojin shi an halaka su yanzu annabi musa da mutanen da duk su dawo kawai mai su zauna yanzu gaba ɗaya su ne 'yan ƙasa su ne masu mulki masu komi amma an yi jin mulki na ruwan sanyi amma kuma na ruwan zafi ba da wahala dan adam ba da aikin allah ne shi kadai ya abin shi to yanzu su ne fa suka lalace su wa'annan mutanen da aka yi mawa ganima su ne suka lalace suka zama ma duniya bala'i wa an halakar da wancan dan su su gyara ina Allah ya ce azarabbukum an yi hulika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malu haka annabi Musa ya ce musu da suke ta kuka ya kai Musa kahin ka zo muna cikin bala'i bayan ka zo kuma yanzu ga shi kayan mukabula da fir'auna ya faɗi amma gashi nan an turo za a halaka mu sai ce ku yi haƙuri mai yi wa allah shi halaka maƙiyin naku ya bai shanku ku ne shugabanni a wurin shi ko ya kalli ku kuma ya gani me za ku yi ta aiko an gani allah ya sauka insha allah muka dawo gobe sai mu ci gaba ila za mu ga abin da suka yi barakallahu li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ المام الثاني عادل عوائي كيدل tare da mara kisar ramar gashi wasu ka jagorance mu ga abin da muka saurara a guduri na tambayoyi da muke da su da yi abin da ya shafi rufe karatu malam ya biyo da wannan dama an saba haka akwai tambaya ko neman ƙara karfa game da abin da ya shafi a zakar kono zakatun fitr da kuma abin da ya shafi sallar idi to dama ka a rufe karatu akan tabo wannan insha Allah kamar da muka saba duk shekara ga mu da suka gabata shek muhammad kabir aro da gombe a shek bai ya yi kaura da tambla da pakistan malam bakar umar jiga tarfesa kusan daktar nan sai ya dan farfesa abdullahi pakistan da kuma mara wata umar jiga na zuwa shi kalman basani wani umar abakar jiga na zuwa shi mana bisani adarawa a muka rubuta tafsir na angorongo da biyar wannan kuma rufe ranar 26 muna fata ala karba muna a tare da mu akwai basara ke na garin somalan a shi ne ke adarawa kuma ni gare ni ya san mu ne masu nada su don haka yanzu sai ya taso ya zo ya gaisa da jama'a eh, sarkin kudu adarawa daga gomino kan muhammad awal muhammad awal kwanaki uban kasa ne ya zo yanzu kuma shi ne garin na adarawa shine ke da abinu sai ka gaisa da mutane muhammad awal auzillahi min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ayyuhal wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, kamar yadda mai gabatar suwa ya gabatar ya kira ni domin in gaisa da mutane to abu na harko da ina godiya ga allahu subhanahu wata'ala wanda bisa kaddara wasa da amincewarsa ya bani iko da dama ni kawo ma babban malamin mu ziyara kuma a wannan shekara ta farko gare shi da fara wannan tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan gari na sokoto birnin shehu kuma karo na harko nima da kama ziyara so wannan abin farin ciki na gare ni kwarai abin godiya na gare ni ga allahu subhanahu wataala daga garina daga mahaifata a samu dan mahaifata shi na karantar da al'ummar birnin shehu addinin musulunci ba don ba sani ba sai don a tunatar da juna saboda haka alkur'ani umarni a yi tunatar suwa domin tunatar suwa tana amfanin masu imani ina jira da godiya ga allahu subhanahu ta'ala sannan kuma ina godiya ga dukkan shugabanni na wannan kungiya ta mai albarka na wannan jiha ta sokoto da dukkan su ga sunan na gani tun daga kan shugaban kungiya da shugaban malamai da su mai gami da sauran dukkanin shugabanni ga sunan sun halarta domin saurarawa da kuma ba da gudunmawa idan bukata kan ta taso Allah ya saka mu kowa da mafificin alkhairi a lokacin da mai gabatar so ya gabatar sai wata magana to sai muka shahara da mala abakar ladan mai irgami nace to ko mai laye da shi in sallah ta zo sai mala ce kun ba shi da mai ina mai gare shi akwai akwai mai to jama'a Allah shi mana jagora wannan ya wanta kadda addinin musulunci Allah ya jaddada mana ita Allah ya sa abuci wanda za mu yi hirarta a cikin gidan aljanna Allah ya saka mana mafici alheri baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah